وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ام اوا جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه مو da saki haduwa a wannan masallaci na duna abu huraira radiyallahu an idan muke karanta tafsirin alqur'ani mai albarka yau muna maricin litinin ashirin chip ga watan ramadan shekara ta da 1434 haka kwanuka suke tafiya kamar kyaftawa da bismillah kamar jiya ne muka buɗa tafsirin alkur'ani a wannan fili na masallaci kamar jiya ne muka ce yau mun zama mun shiga biyu ga wata to yau muna ashirin don haka goma na ƙarshe sun shigo waɗanda su ne mafifita a cikin ukun su ne suka ɗara daraja da falala da fifiko a kan goma na farko da kuma goma na biyu kuma dararensu suna da ƙarin falala sannan a cikin dararen wucirinsu ma'ana daren yau da na jibi larba da na mai bi mata juma'a da na lahadi da na talata waɗannan dararen guda biyar a cikinsu ne ake sa ran lailatul qadri kenan babu mamaki tsakaninmu da lailatul qadri yanzu bai wuce awa biyu ba saboda ka muna roƙo Allah ɗauke sarki ya mana dace ya sa muna cikin wanda za su samu rayuwa mai albarka a cikin wannan dare daren ya cin mana ya sami muna cikin imani muna cikin kuzari ma Allah ya ba mu himma da ƙwarin gwiwa na yin aiki wanda zai karba a wannan dare wannan kwanuka goma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jajircewa a cikinsu yakan kuma itikafi a cikinsu da haka duk wanda ya samu zarafi da ikon ya itikafi a cikinsu to yayi ana sa ran idan ka yi shi zaka samu dace za ka shiga cikin wanda ake ɗautawa daga wuta a rubuta musu satifiket na aljanna ya Allah kai mana muwafaka za mu tashi kan aya ta 180 a cikin suratul a'raf kafin ka fara karatu bari su daidaita kayan sauti ba ni son irin wannan su a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walillahi ودعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نعم الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى Allah shi ne wanda yake mai sunaye mafi kyawu da ya ce al'asma alif da lam ta nuna sunayen sanannu ne amma a gurin wa suke sanannu a gurin Allah maɗaukakin sarki Al-Husna su ne mafi kyau mubalaga ne na hasana idan ka ce haza hasanun wa haza ahsanu wannan mai kyau ne wannan mafi kyawu wa hadhihi hasanatun wa hadhihi husna wannan mai kyau ce wannan kuma ita ce mafi kyawu don haka sunayen Allah su ne mafi kyawu akan dukkan sunaye babu wani suna da ya kama da su babu wani suna da ya kusa da su babu wani suna da ya cin masu bale ya ɗara su alhusna su ne mafi kyawu Allah ce fad'uhu biha ko kira Allah da sunayen nan wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda ke ilhadi a cikin sunayensa zauna ma kanu ya'malun za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa na ilhadi a cikin sunayen Allah wannan aya ita ce jigo na rukuni na hudu na imani da Allah rukuni na hudu na tauhidi domin rukunan imani da Allah guda hudu ne na farko al'imanu bi wujudihi subhana yarda da samuwar Allah cewa akwai Allah wanda shi ne ya halitta na biyu yarda da rububiyansa cewa shi ke da iko akan komai kowa bai da wani iko in ba shi ba shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke azurtawa shi ke saukar da ni'ima ta ruwan sama komai na hannunsa shi ne rububiyya sai kuma uluhiyya yarda cewa ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba to sai tauhidi na hudu ko kashi na hudu shine sanin sunayen Allah da siffofinsa wannan aya sai ta nuni ga mazhabobi guda biyu mazhaba ta farko ita ce mazhabar ahlus sunnati wal jama'a mazhaba ta biyu ita ce mazhabobin saura da Allah ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna ya tabbatar maka waɗannan sunaye sai ce fad'uhu biha ku kira Allah da su wannan ita ce mazabar ahlus sunna wal jama'a waɗanda suka ce duk wani suna da Allah ya tabbata ma kansa ko je kadansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa to mu mun yi amanna cewa sunansa ne kuma mun yarda shi ya sa ma kansa wannan suna kuma wannan suna sifar da ya kunsa sifar Allah ce muna mutunta wannan sifar ba canza ta ba mu musunta ba mu ƙari ba mu rage a cikinta sannan duk abin da ta ƙunsa na ma'ana ko na hukunci ko mai wajabta aiki to muna aiki da shi wannan magana da kuka ji na yi ta a dunkule magana ce mai yawa ko magana ce ba bari mu ɗauki suna guda ɗaya misali mu ɗabbaka wannan ƙa'idodi na ahlus sunna akai misali mu ɗauki as-sami'u Allah mai ji ne Ali sunna za su ce al sami'u allahu huwa sami'u allah sami'un ne sannan za su ce sifan da ya kunsa ta ji allah yana ji ji na hakika ne sannan allah ya sa kansa wannan suna sannan wannan sunan ba mu canza shi ba mu tawilinsa ba mu karkata shi sannan abin da ya kunsa na tasiri cewa Allah yana jin duk abin da muke duk inda muke muna jin cewa muna cikin hattara Allah yana jin sannan muna aikata abin da ya dace da a ce Allah yana jin mu ba za mu bari mu yi wani motsin da Allah in ya ji shi bai jin daɗi ba ko kuma baya son wannan motsin namu haka za ka ɗabbaka wannan ga ganin ubangiji da iliminsa da rayuwarsa da ƙayyubiyarsa da dukkan sauran sifofin da Allah ta ta'ala ya sifaita kansa da su to ta biyu ita ce mazabar sauran jama'a banda ahlus sunna duk wanda ba ahlus sunna ba yana ilhadi ga sunayen Allah ko kuma ga sifofin da waɗannan sunayen suka kunsa domin lokacin da Allah tabaraka ta'ala ce sabbih isma rabbikal a'la sabbih umarni ne ka yi tasbihi ka tsarkake isma ka tsarkake sunan ubangijinka abin da yake nufi kar ka yadda kai a ciki to duk wanda ba ahalus sunna ba sai ya shigar da wani shishigi ko kaudi a ciki ahalus sunna su ne mabiyan nassi daga qur'ani sai sunna daga abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah ya ce don haka wa'inda ba ahalus sunna ba za ka tarar da wasu sun ɗauki sunayen Allah sun ba wani Allah abinda za mu ji kiristoci suna kiran Allah father da father uba al'abu ba sunan ubangiji ba ne al'abu ko sunan ubangiji ne wasu za su ɗauki sunayen Allah su yanka su sama wani ba Allah kamar yadda mushrikan larabawa suka ɗauki sunan Allahu da al'azizu da almannanu sai suka mayar da sunayen mata suka ba wa gumakansu allahu sai suka ce allat al'aziz suka ce al'uzza almannanu suka ce almana almanat kun ga sunan allah ne sai aka ɗauka aka ba wani kuma sai aka mayar da shi mabace. wannan ilhadi ne a cikin musulmi ma akwai masu ilhadi ga sunayen allah in muka ɗauki misali falasifa da jahamiya mutanen jaham Ibn safwan su gaba ɗaya cewa suka yi ba a kiran allah da kowane suna ba a sifaita shi da kowace sifa wannan ita ce aƙidar Ibn sina abisiniya wanda 'yan boko ke ganin shi daga cikin jigajigan musulmi mulhidi ne yana cewa da suka yi ɓanna a tauhidi sun ce gaba ɗaya ba a ba allah suna domin a gurinsu allahu laisa bi shay'in la ilaha illallah Allah ba komai ba ne wai in ka bashi wani suna ko ka bashi wata sifa ka mayar da shi wani abu to kuma Allah ba wani abu ba ne ba za ku yi mamaki ba in kuka san cewa jaham ibn safwan shine dan adam na farko da ya fara cewa Allah na ko ina ashe da bai yarda da Allah bane domin babu ita cewa akwai ko ina to ya ce Allahu laysa bi shay ba wani abu bane la yusamma wala yusaf la yusamma bi shay'in wala la yusafu bi shay ba a ba Allah kowane irin suna don haka in ka ce Allahu zai ce a'a ba suna Allah bane as-sami'u ba suna Allah bane al-ghaniyyu ba suna Allah bane a wurinsa al-a'la ba suna Allah bane al-azizu al-qawiyyu al-matin duk ba sunayen Allah bane sannan akwai waɗanda suka ce za a iya sa Allah suna amma da sharaɗi guda duk a rege cikin halittu ba mai irin wannan suna kaga in ka ce ma Allah asami sai ba su yadda ba domin ko Allah ya ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira in ka ce ma Allah ar-rauf rahim sai a ai da kansa ya faɗi annabin sa rauf rahim ne ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun don haka Allah ba rauf bane ba to me za mu kira su ce suna biyu ne kawai suka rage daga al-khaliq sai al alqadir sun yadda a kira Allah al-khaliq, al alqadir amma duk sauran sunaye ba su yarda ba ah, to alqadir dan adam ma ya ce masa al alqadir ko ba haka ba akwai mu'tazila su sun ce duk sunayen Allah sun yarda da su amma ba su yarda da abinda sunayen suka kunsa na sifofi ba don haka in ka ce asami za su ce huwa sami walakin bila sami huwa basir su ce bila basa huwa ganiyu bila gina huwa hayyu bila haya ka taɓa jin wannan <clears throat> kamar ka ce mutum kafinta ne amma bai iya aikin katako ba makeri ne amma bai iya kira ba magini ne bai iya gina ba huwa katibun bila kitaba marubuci ne amma bai iya rubuta ko alif ba kaga wannan ba wannan ko ga hankali tsabar shirme ne to su su ne suke cewa sunayen Allah halitta ne makhluka sannan ba dole ne sai Allah kaɗai ke saba kansa suna ba mu ma muna iya bashi duk sunan da muka ga yayi daidai da shi a wurin mu'tazila kenan kada ku taɓa tsammanin waɗannan mazabobi sun ƙare har a yau a cikin musulmi akwai masu irin waɗannan kudurce kudurce shi yasa komai muke mai da shi ga asalinsa da in kana da wata aƙida ka san origin ɗinta kar ka zo ka jingina ma wanda ba mai ita ba ka dawo kana da aqida mu'tazila ko jahamiyya ko falasifa ko su ibn sina kana kuma kana ce maka ka ahlus sunna ka san matsayinka sannan akwai asha'ira da maturidiyya waɗanda sun baro mu'tazilanci amma sunna ta gagare su shiga sun yarda da sunayen Allah kamar yadda mu'tazila suka yarda sun ɗara mu'tazila domin sun yarda da sifofin Allah amma ba duka ba sai wadda hankali ya yi dai sai da hankalinsu ya karba da haka a wurin asha'ira sifa bakwai ce kawai suka yadda da ita waɗanda suka wanda sunaye guda bakwai suka ƙunsa sunayen kun ba dukkan su Allah ne ya sa kansa su ba wasu su suka sa mashi su suka ce al'ilmu kaga yan ce alimu sai su yarda alƙudratu alƙadiru sai su yarda al'iradatu a sai su masa muridu Allah kuma muridu bai cikin sunayen Allah alhayatu kaga alhayu as-sami'u as-sam'u al-basiru al-basaru wani rage al-kalamu al-mutakallimu Allah kuma bai kira kansa mutakallimu ba bai cikin sunayen Allah to su maturidiya sai suka ƙara wani at-takwinu <laughs> su ma sun kawo na takwas to sun yadda da waɗannan amma in ka ce alhakim ba su yadda da Allah na da hikima ba in ka kawo sifo a sifatul af'al waɗanda Allah yake yi sanda ya ga dama kamar al-istiwa kamar al-maji kamar al-nuzul duk ba su yadda da wannan sifofin ba in ka kawo a sifatu zatiyya waɗanda suka danganci ubangiji kamar alyadu al'ainu al arrijilu waɗanda Allah da manzo ya faɗa duk ba su yarda da waɗannan ba duk me domin hankalin su bai iya karɓar su su su hankalin su bai iya yarda ana irin wannan sifa ba irin tamu ba ba irin ta dan adam kaga ko ko ga halittu ana tarayya suna ba a yi daidai ga kama ba yanzu misali in na ce kan mutum suranta shi a cikin kanka kan dutse dala ɗaya suke ba dai suke ba kaga abu guda ne kai kuma kai ne kana ta dutse bai da kai amma irin kan mutum gare shi to alƙa'idodi ƙa'ida babba ta sunaye da sifofin Allah ita ce laisa ka mithlihi shay huwa sami'ul basir bai da mai kama da shi amma yana ji yana gani haka yana da sifofi amma ba wanda suke kama da sauran halitta ba Allah ta'ala ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyau ka kira shi da su kenan anan ubangiji yana kiran mu zuwa ga mu yi amfani da waɗannan sunaye nad'uhu biha du'a a mas'alatin wa du'a a ibada muna da bukata mu roƙe shi da wannan sunaye amma karka ce ya kawiyu irhamni ya shadidal iqabi ighfirli <clears throat> kaga bai yi ba <clears throat> ko ba haka ba ko cewa kai ya wasi albaghfirati urzuqni kaga duk bai yi ba kowane yana da wurinsa yana da bagirinsa ka kira Allah da waɗannan sunaye kana mai neman bukata sannan ka bauta ma Allah ta hanyar kiransa da waɗannan sunayen to menene adadin sunayen Allah <clears throat> malamai sun fantsama a ciki da masu cewa casa'in da tara da masu cewa ɗari da masu cewa dubu da masu cewa dubu hudu da masu cewa dubu ɗari da dubu goma sha hudu da masu cewa ɗari uku da sha uku dukkan su ba wanda yake da hujja tsayayya wacce take iya tsayuwa bisa ƙafafunta wake da hujja wanda suka ce ba a san iyakar sunayen Allah ba Allah kaɗai sai iyakar sunayensa saboda me saboda ingantaccen hadisi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma asaba abdan qattu hammun wala ghammun wala huznun faqala allahumma inni abduk wa ibnu abdik وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك نما جنتك ألا إنا روكونك دسونا دا أناك سميت به نفسك وانا كيك سامك انك وانا سونا أو أنزلته في كتابك كوكما كاسو كدشي أتكل للتافي أشياء أكوي سونا دا ألا يسامك سأما بيسو كدسو للتافي أو علمته أحدا من خلقك ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayanka daga cikin manzanni أو استأثرت به في علم الغيب عندك وكما سوناني لكي كده كسانش با واني سانش با كيبا منذ ألا يتي با واند زي وانن الدعاء فاتي أبنن أسأل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي wa nura sadri wa jala'a huzni manzo Allah ce ba wanda zai wannan illa azhaba Allahu hammahu wa ghammahu wa ja'ala makanahu faraja kowa wannan Allah zai dauke baƙin ciki da sunu da damuwa daga zuciyarsa sannan zai kawo masa kurayewar bakin ciki bayan wannan to wannan addu'ar da annabi ya karantar ma'anarta tana gwada mana cewa sunayen Allah ba su da iyaka to da Allah da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunaye 99 inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan ibnu hazm ya rataye mu wannan kalma yace ai yace mi'atan illa wahidan haka ta'kidi ne kwacce sunan Allah sun wuce 99 ƙarya yake inji ibnu hazm sai aka ce mashi ka ɗauki khabar ka ɗora ma wato inna wanda ba shi shine khabarinta ba da ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman sai ka ɗauka ta tis'atan wa tis'ina isman tamyiz din nan na al'adad ne khabarin inna ba shine khabar ba suka ce sifa ce ta ismu inna amma man ahsaha da halal janna wannan jumla ita ce khabarin inna saboda ka Allah na da sunaye 99 waɗanda kwa kirge su zai shiga aljanna a ashe shi yasa kenan a makarantunmu ake koya ma yara wallahu alladhi la ilaha illa hu allahu arrahmanu arrahim almaliku alquddus shi kenan in sun kirge 99 za su shiga aljanna haka ne a wannan bai isa al-ihsa ba yana nufin kawai kai ta zuraro sunayen ba abubuwa da yawa ya kunsa e ka riƙe sunayen ka san ma'anarsu ka tabbatar ma Allah da su ka bauta ma Allah da abin da sunayen nan suka kunsa kamar da ɗazu muka yi bayani a asami to waɗannan sunayen ya za a yi musan su ba yadda za a yi musan wannan suna na Allah ne in ba shi ya faɗa ba ko kuma in ba je kadin da ya aiko mana sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ba don haka malamai suka ce to mu koma ga ƙur'ani da sunna sai aka tattaro sunayen allah da ke cikin ƙur'ani sai aka tattaro sunayen allah da ke cikin sunna ko da aka tara sun fi ɗari to ya kenan sai aka koma ga lailatul qadri yau ne daren lailatul qadari yana yiwa gobe ne daren lailatul qadari jibi ne daren lailatul qadari inda cikin al'ashirul awakhir ne kaga tana iya faduwa to wannan tis'atun wa tis'un lalle cikin sunayen Allah ne amma waɗanne ne Allahu a'lam Allah shine mafi sani wannan kamar ƙarin kwadaitarwa ne kamar yadda muke neman lailatul qadari haka mai neman sunayen nan na Allah amma da yawa daga cikin magabata sun karfafi alhayyul qayyum tarkibin waɗannan sunayen guda biyu cewa suna ciki sannan sun karfafi ar rahim tarkibi waɗannan sunaye guda biyu suna ciki nawa kenan hudu kenan to sauran fa Allahu alam aje a yi ta nema aje a yi ta nema sai Allah ta ta ala ce na yi ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda ke ilhadi ga sunayen Allah su ne duk wanda ba ahlus sunna ba duk wanda bai bi tafarkin sunna ba to lalle ne yana ilhadi cikin sunayen Allah to mu kyale su kamar yaya wasu malamai suka ce mu hita su kar mu yi jayayya da su kamar da Allah ta'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan wasu suka ce a'a wai mu fita su mu kyale maganar hukuncin su sai an zo gaban Allah za mu gani Allah ce sai zauna ma kanu ya malo za a saka ma masu ilhadi a cikin sunayen Allah da abin da ya dace da abin da suka kasance suna aikatawa sannan sai Allah ya ce mai وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله يتدقى جميلة رؤية مكهلتا أكوت الأمة من درجة isasshiya kammalalliya mai cin gashin kanta menene sifar su ya yahduna bil haqqi suna shiryawa da gaskiya suna karatun gaskiya suna karantar da gaskiya suna aiki da gaskiya suna kira zuwa ga gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiya suke hukunci a cikin al'amuransu duk abin da ya shafi haƙoƙa ko ya shafi maganganu ko ya shafi husuma to da hukuncin allah na gaskiya suke aiki wace al'umma ce wannan wasu malamai suka ce ita ce wanda al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a al'ummar annabi musa dai ce ake nufi amma ko da al'ummar annabi musa ake nufi to al'ummar annabi muhammad ta zo ta samu wannan matsayin har ta wuce domin a cikinta akwai siddiƙai akwai salihai akwai mu'minnai akwai muhsinai ko ba haka ba annabawa ne kawai babu a cikinmu annabin mu guda ɗaya ne kuma shi ne wanda ya sha malin sauran annabawa baki ɗaya wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu masu bayyana ingancin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi jifa da waɗannan ayoyin ba su gaskata su ba sanastadrijuhum Allah ce za mu masu talala mu kama su min aithu la ya'lamun ta inda ba su sani ba wa umli lahum ine masu jinkiri har sai sun yi tsammanin ba zan kama su ba inna kai daimate matin hakika dabara ta karfi gare ta shi yasa ba a amince ma dabara Allah duka ma ubangiji ake domin idan ya kyale ka yayi maka talala turan da ya kama ka ba ka iya kubcewa kuma babu mai karɓar ka daga damƙarsa Allah kai rahama a gare mu أولم يتفكروا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وما عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون أولم يتفكروا shin ba su zauna suka yi tunani ba da su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dare da rana suna ganin shige da ficensa suna ganin ayyukansa kai sun ma san tarihinsa ya aka yi ba su zauna suka yi tunani ba suka ce yana da tabuwa ta yadda suka ce wa ƙalu ya ayyuwa lazinu zila alaihi zikru innaka la majnun ya kai wannan da aka saukan ma alqur'ani kamar da gaske kamar sun yadda suka ce innaka la majnun kai fa mahaukaci ne Allah ta'ala mai tafakkar ba su yi tunani ba ne ma bi sahibihin min jinna abokinsu bai da tabuwa mai tabuwa bai irin ɗabi'unsa bai irin halayensa kadiba mutum duk a cikin jama'a ya fi kowa gaskiya ya fi kowa alkawari ya fi kowa amana ya fi kowa sada zumunci ya fi kowa karinci ya fi kowa jarunta ya fi kowa kunya ya fi kowa son allah ya fi kowa sanin allah ya fi kowa bin Allah sifa goma ya fi kowa su sannan ka ce masa mahaukaci kai dai ne mahaukaci ma bi sahibikum min jinna abokin ku bai da tabuwa in ji Allah in huwa illa nadhirun mubin shi dai mai gargadi ne kuma ga fili gargadinsa a fili yake bai taba cewa a bar wani abu face sai hankalin kwarai ya ce wannan abin ba da kyau bai taba cewa a aikata abu face sai hankali lafiyayye ya ce wannan abin da kwarai ne sannan shi ne za a ce masa mahaukaci Allah ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard me ba za su yi duba ba su ga hujjojin tauhidin ubangiji su duba iyakoki na abin da suke iya gani na mulkin sammai da ƙasa da Allah yake da shi wa ma khalaq Allahu min shay da duk abin da Allah ya lita kowane iri ne muna iya cewa wannan aya tana kira ga nazari tana kira ga faɗaɗa fasaha tana kira ga binciko kimiyya abinda ake kira kimiyya shine duk ilimin da ɗan adam zai iya gano shi wanda daman akwai shi sai Allah ce wa ma Allahu min shai ba za su duba abin da Allah ya halitta ba min shay'in kowane iri ne da da masu duban halittar dabbobi da masu duban halittar tsire da masu duba halittar ɗan adam da masu duba sarari da masu duba yanayi da masu duba ƙasa da masu duba duwatsu da masu duba sha'anin ruwa da masu bincike kan wutar lantarki da masu binciko ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa su tagulla su azurfa su zinari su fetur kai da duk wani bincike na ilimi na duniya wanda zai sa a ci gaba alkur'ani ya ce a yi bincike game da shi shi sa muka ce Allah ya buɗe wannan kofa in dai duniya ce Allah ya ce mu shiga gaba a biyo mu amma dala al'ummar musulmi mu ne a gaba nan sai dai kofar da Allah ya rufe ita ce muka buɗe Allah ya ce a sha'anin addini mun kulle kar ku yi duk abin da ba annabi ne ya yi shi ba to amma kuma a kofar addini sai muka buɗe kullun sabuwar bidi'a. kullun sabuwar bidi'a. na sha baku labarin malam nasiru dinar albani ne ɗauki azumar zai rubuta kamusul bida alphabetically alifin ba'u duk bid'a kowane babi in kana so bid'o'in alwala bid'o'in taimama bid'o'in sallah bid'o'in hajji bid ai kai malamin naka ko da ya zo ga aikin hajji sai ce to bari sai ya je maka sannan ya rubuta ya kare ya kwamfale ce yanzu alhamdulillah duk bid'o'in da ake kan hajji bidiyoyin dawafi bidiyoyin wurin zamzam bidiyoyin sa'ayi bidiyoyin muzdalifa na arafat wurin harama wurin kaza sai dai samu sama da bid'a 180 bayan ya tafi ya rubuce su wata uku sai Allah ba shi ikon dawo umra sai ga sababbin bidiyoyin da bai taɓa ganin su ba sai ce a ashe akwai abin da na rage wani lokaci sai Allah ba shi ya dawo hajji sai ga wasu fresh sababbi sai ya ce to bid'a dai kenan ba a iya mata kamus don ba ta ba. so kofar da Allah ya bude mana ita ce ta al'amarin duniya mun rube ba kanmu ita yau ko a kasar mu kawai ka dauki misali a Najeriya duk wani ilimi mai amfani na duniya zaka iske an wuce mu gare shi ka je asibitin unguwarku idan an yi fastin likitoci guda uku ka gani nawa ne namu nawa ne ba namu ba idan akwai nasis guda goma wurin nawa ne namu nawa ne ba namu ba mu duba abin nan kowane fanni na ilimi ba likitanci kawai abin da sa nake kawo likitanci ko yaushe saboda shi manzo Allah ya yanke mana hukunci a cikinsa akwai likitoci a nan tare da mu in akwai su daga hannayensu to in ko ba haka ba ikon Allah a ce babu likita ko guda a tare da mu a yau ina su Dokta tukur ina su Dokta bello eh suna waje gun to duk wanda ba likita ba banzo Allah ya ce jahili ne a fannin likitanci <laughs> manzo Allah sallallahu ya ce ta dawo ya ibadallah fa inna Allah azza jalla ma anzala da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa man jahilahu iri na kenan naka su malam jabir akarabaka Allah duk jahilai muke a fannin likitanci likita ne kawai malamin aka zo fannin likita injiniya ne kawai malamin ana bukatar injiniyarin mesin ne kawai malami ana buƙatar gini tela ne kawai malami in an kawo yadi za a dinka uwar gida ita kadai ce malama in an kawo abinci ana so a dafa kowa da ilim kowa da fannin duk fannin da baka sani ba jahili ne da haka waye ce akwai fannin da shari'a ba ta yadda mu nema ba ko kuma akwai fannin da mu musulmi ya kamata mu ja baya gare shi to musamman fannin kere-kere da ci da kimiyya da fasaha yau duk alhazan da ke zuwa makka to su sani jirgin da ke ɗauka su da ƙasar su zuwa a saudi arabia ba musulmi suka kera shi ba duk jirgin da a duniya yau ba kera musulmi ba ne don ba wata ƙasa ta musulmi da ke kera jirage illa nadiran illa kalilan almahsubuna alal musulmi waɗanda an lisafta mana su ko muna so ko ba masu kai wata compass wannan mai gwadin ka'aba japan ake yinsa japan kasar musulmi ce wannan darduma da ke gaban mu kafe don sallah aka yi ta in ka duba ba za ka ganta mai da yin pakistan ba ba za ka ganta mai da yin malaysia ba kasashen da an na musulmi ba za ka ganta mai da yin egypt ba mu kullum musulmi ga komai mu ne baya inda harkar duniya ce sai an zo ga harkar addini mai ta zaƙewa mai ta ƙari ga inda aka ce mu yi ƙari amma ba mu iya ƙari sai kwaikwayo muke yi ta iya zuwa kwata ka so turist ka rubuta mata hasada ga mai rabota ki wa yake hasadan ka me kai ne sai bature ya kera mota ya kashe ya gama yayinta ta fara zama masa liability parking ɗinta ma matsala ne gare shi domin a gurinsu wurin parking mota ma fitina ne. in ka aje mota supermarket ka biya in ka aje a kasuwa ka biya in ka aje masallaci ka biya in ka aje duk inda ka aje mota sai ka biya to in ta fara zame mashi matsala sai ya sayar da ita ya gwanjonta to sai a kawo ne sai a ga sai ya rubuta hasada ga mai rabo taki ko ya rubuta makiya ku kau da ido wai ya ci gaba in kana son maki ya kau da ido yi kokari ka koyi yadda ake kerawa ka kera da kanka wannan shi abin da ya kamata mu Allah ya ce wa ma khalaqa Allahu min shay'in me yasa ba za su yi duba ga abin da Allah ya halitta ba kowane iri ne wannan aya kira take ga makaranci kowane irin ilimi in dai mai amfani ne a duniya wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhum Allah ya ce kuma su duba yanayin su ai yana yiwa ajalin su yayi kusa su ne masu yawan cewa ina azabar Allah da take ina alkawarin nan da Allah Allah ya ce kila yayi kusa fa bi ayyi hadithin da yu'minun da wani irin abin ba da labari ne ko da wani irin labari ne ko da wani irin littafi ne suke yin imani su kuma yin kala kato su yi da wannan aya suka ce to gashi nan qur'ani ya ce ba aiki da hadisi fa bi ayi hadisin ba da huyu yu'min wani hadisi suka yadda da shi bayan qur'ani sai muka ce ce hadisin da muka yadda da shi shi ne da qur'ani ya ce mu je mu nema ko ba haka ba wanda qur'ani ya ce mana لقد جاء لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة to kai min bayani me hikima din sai mu ce mu hadisin da muka yadda da shi shine wanda ya zo daga manzan Allah da aka ce mai mada'a da Allah ta'ala ce wa ma atakum rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu yace wa in tuti'uhu tahtadu yace wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah yace wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin yace wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa hadharu yace ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu lil amri minkum ashe qur'ani shi yace mu bi hadisi haka in ka dawo ce wani hadisi muke da shi bayan qur'ani sai mu ce wanda qur'ani yace mu yadda da shi man yudlilillahu fala hadiya lahu kaga ubangiji kamar yana nuni ga wa'annan jama'a cewa za su ɓace su fassara ƙur'ani yadda suka ga dama Allah ya ce ta wanda Allah ya ɓatar da shi ba mai shiryar da shi wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ubangiji yana ƙyale su a cikin ɗagawarsu a cikin girman kansu suna ɗimuwa suna rasa gane hanya yas'alunaka anis sa'a yas'alunaka anis sa'ati na mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون يسألونك عن الساعة mutane suna tambayar ka dangane da alkiyama tambayoyin da ake ma annabi wuri goma sha shida Allah ta'ala ya kawo su ya bada ansa su annabi ake tambaya Allah ke yin fatawa yas'alunaka anis sa'a wa yas'alunaka anil mahid wa yas'alunaka anil khamri wal maisir يسألونك عن عن الشهر الحرام قتال فيه ولي قدا التي وإذا سألك عبادي عني شيء أنا سيتري بيتي فقل با نندق ينا كوا قل كو فقل أما أنا سيتي فإني قريب جاي إن باسو أمسى دكينا wa idha sa'alaka idan sun tambaye tun ba su tambayar ba aka ce ga amsa da sun yi tambaya ka ba su amsa amma a nan ga tambaya ga amsa na ka anisa suna tambayar ka dangane da alkiyama suwa yake tambayar manzon Allah yahud daga cikin tambayoyi na ƙurewa na ganin iyaka da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi to faɗa mana yaushe za a yi tashi alkiyama su fa sun san ba wanda ya san ajalin alkiyama in ba Allah amma su suke su gwada manzon Allah su gani ko zai yi wani shishige a ciki su ga wallinsa to kulenku Allah ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursa suna tambayar kar alkiyama wai yaushe ne lokacin ta zai zo yaushe ne za ta zo ma mutane qul inna ma ilmuha inda rabbi ka ce musu sanin iliminta sanin lokacinta wurin ubangiji na kawai yake kaga ashe masu fassara wancan hadisi na jibril yace mal mas'ulu anha habi a'lama min sail wai wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya ne suka ce wai da ni da kai muka dai muka sani don haka ba a faɗa ma sauran sahabbai wannan kaga shirme ne qur'ani kan karara ce qul inna ma ilmuha inda rabbi kace sanin lokacin ta yana wurin ubangiji na shi kadai a ɗaya ayar wa yas'alunaka an as ayyana mursaha alati fima anta min dhikraha ina ruwanka da labarinta me ya gama ka da labarinta ila rabbika muntaha matukar tana wurin ubangiji makurar tana wurin Allah shi kadai ya san yaushe ne za ta faru innama anta munziru man yakhsha kai wa'azi kawai ka zo ka kai mai jin tsoronta ba zuwa kai ka faɗi yaushe za ta faru ba don ba cikin hikimar Allah bane ya bayyana da yaushe za ta faru kaga anan ma sai Allah ta'ala ce kul innama ilmu inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ka ce sanin lokacinta na wurin ubangiji na ba zai ba wanda zai bayyana ta ga lokacinta in ba shi ba ma'ana ko kirkaɗan lokacinta ya zo ba wanda zai faɗi sai dai ta zo ɗin allah kaɗai ne ke bayyana ta kaga kenan ko jibrilu bai san shi zai tashi alƙiyama ba israfilu da zai busa ƙaho bai san yaushe ne zai busa ba laƙadil taƙama sahibul ƙarnil ƙarna Wahana hana jabhatahu yantaziru al'amra in ji manzon Allah ya dau ya dora ga bakinsa yayi zugum yana jiran yaushe za a bashi umarnin ya busa yaushe za a bashi umarnin shi ba bai sani ba don haka duk wanda ya ce maka ga wani lissafi da za a gane alkiyama to ya yi kuri wannan shine abin da mujaddadi ya faɗa a littafin sai dai kan ashratus sa'a kuma ya yi suka ga waɗanda suka yi shishigi na faɗan wai gasar da za a yi tashi alkiyama har dai masu amfani da haruffan alƙur'ani wai sun ce an ce maka yasin taha qaf nun alif lam sai suka tarkata sai suka ba kowane harafi sai suka fitar suka ce kenan tsawon shekarun al'ummar ka kai muhammad shine kaza Allah ya ce wannan bokanci ne eh, dan fure ya ce wannan bokanci ne bai daidai ba la jalli hali waqtiha illa hu ba wanda zai bayyana alkiyama yau za ta faru sai shi Na muna cikin shekarun aliyya wai an ba manzon Allah dubu abubakar ya bidi ko ɗari ɗari da shi ne ko ka san ni albara ba shiga kai da take to wai da aka zo sai aka ba aliyu ɗari to yanzu cikin ɗari din aliyu muke to kuma baga alamu ɗari ɗin suna ƙariya daga 1400 yau mun ƙara 34 to raɗa ba mu cikin nawa muke yanzu eh to Allah kuma sai ka tambaye mana su ba su san gida na <laughs> Allah ce thaqulat fi samawati wal ardi sanin lokacin alkiyama yayi sama da ƙasa nauyi yayi nauyi a cikin sama da ƙasa don duk wanda a sama da duk wanda a ƙasa babu wanda ya san shi za ta mala'ikun da a tare da ubangiji ba san shi za a yi alƙiyama su ma jira suke sun sa ido su gani kaga wannan shi ke nuna kenan ba su san gaibi ba kuma babu shakka Allah ya rubuta sadda za a yi alkiyama ɗin a cikin lahul mafu haka ko jibrilu bai da izinin karanta abin da cikin lahul mafu sai iya abin da aka bashi iko ko aka gwada mashi ko aka buɗe mashi da haka duk mai tunani akwai wani waliyi da daga kai yake yi haka ya dubu lauhul mahfuz ya ce kai wane ashe gashi nan rubuce lokaci kaza za ka mutu ya yi Allah shi ta san shi ba haushe fa ya riga ya dauka ba annaba duk waliyi ma sun san gaibi da haka ce ah, in san gaibi waliyi nike wa ya ga ma shi waliyi ya san gaibi tuwon da ake dafawa gidansa in baya gidan wallahi bai sani ba duk wanda ko ya faɗa muku ya san gaibi to ba waliyin Allah bane waliyin shaiɗan ne ko ba waliyin shaidan wa inna shayatin la yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl gurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum ma yaftarun ba haka irin su malam gobe da nisa in yazo makarantar malam za a ce malam gobe da ni shi fa wurin malam ya zo kuma malam zai tambaye shi ya ce malam ina labari sai ce na jiya ko na yau ko na gobe ko na shigar da kai ɗazu cikin gida ya ce faɗa min shigar da ni ɗazu cikin gida ce to da ka shiga sai da ka kai zaurin tsakiyar gida sai ka canza hanya ka yi wurin hajiya to da nan ka ɗauko wani goro da aljihun ka bantala sai ce dakata dakata gafarta balla tun ba a kai cikin gida an ka ji abin da shi kai ba don faɗi zai yi to ina ya samu aljani ya tura to sai an kai mai don ka tura aljani ya yi maka leƙen asiri yanzu wanda ya kawo rikoda da an ka ɗaukar mai karatun nan an ka kai mishi gida ya saurara ya ce wallahi ga karatun da an kai abu rara sai a ce ya san gaibi maganar banza to duk wanda ka ji yana magana wai ya san abin da zai faru gobe don haka ka zo ya baka sa'a wallahi wuyin kashe shaidani ne sace maka imani zai yi kuma ya kada ka jahannama sannan wallahi duk mallaman duniya da duk bokayen duniya da mutanen duniya da aljannun duniya in sun taru ba su iya canza kaddara Allah da komai abinda Allah ya ne baka zai baka in haifuwa kake nema in kuɗi kake nema in wata sa'a ta kasuwanci kake nema in mukami na siyasa kake nema duk abinda kake nema rubuce ki in zaka samu in baka samu zaka hutar da kanka kakka je ka sayar da addinin ka ka so kafirci don neman abin da ba samu ne da kai ba in ba rabonka ba ne Allah ta'ala ya ce la ta'tikum illa bakta alkiyama ba ta zo muku sai bisa ga afke bagtatan za ta zo da haka mutane suna kasuwa suna ciniki za ta tsaye wani ya ɗauki alƙalami ya yi haka zai yi signature ya sa ta alazikin mallaka a lokacin babu mai ɗauka ƙur'ani ya karanta ko zikirin Allah babu mai don karkace wani yana riƙe da carbi masu kiran Allah gaba ɗaya mun tafiye mu lokacin duk mun tafiye mu in banza kawai za mu bari su ga alƙiyama za su ga tashin hankali Allah kada ka gwada mana wannan tashin hankali yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha Allah ya ce sun dame ka suna ta tambayar ka kamar kai wannan tambaya ta sha ma kai kai me ruwanka da alkiyama yaushe za ta faru kai abin da ya dame ka yin aikin da za a je alkiyama da shi ai wani ya zo wurin manzo Allah ya rasulullah mata sa'a manzo Allah ya ce shi ma za a adatta laha manzo Allah yaushe za a yi alkiyama ya ce me kai mata tanadi ina guzurinka wato manzo Allah yana so ya koya masa cewa sanin yaushe za a yi ta ba shine abin damuwa ba guzurin zuwa shine abin damuwa kuma banda wannan jama'a shi alƙiyama mu duk guda ɗaya ce kowa da alƙiyamarsa wani yawa alƙiyamarsa ta riga ta tsaye wani kuma gobe wani tun shekaran jiya tasa ta tsaya duk wanda ya mutu alƙiyamarsa ta tsaye to me ya sha makai da yaushe za a yi alƙiyama ba wanda ya sha makai da wannan amma ana faɗa mana kusantowarta ana faɗa mana alamominta domin ya zamo razani gare mu ji tsoron Allah mu yi ta aiki aiki na ƙwarai wanda zai tsirar da mu daga bala'inta amma duk wanda aka tashi alƙiyama da shi to dan wuta ne muminan kwarai wani iska mai daɗin gaske zai zo ya san duk mai bacci a cikin baccin nan sai Allah ya karɓi rayukan mu Allah muna muna ka mutuwa mai sauki Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda Allah ka ce ilimin sanin yin yaushe za a yi alƙiyama wurin Allah kawai yake walakin na aksarar nasi la ya'lamun amma da yawan mutane ba su sani ba zaton suka yi akwai mai iya ba su labari alhalin kuwa babu shi la amliku li nafsi bismillah sake karantawa to قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله manzo Allah gaya ma mutane ni bani da iko ga kaina na wani amfani ko wata cuta sai abinda Allah ya so wannan ita ce aqidar ahlus sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya sa makansa alkhairi ko ya ɗauke makansa sharri bai iya ja makansa amfani ko ya tunkuɗe makansa cuta na ya yi mawani shi ne abin da ƙur'ani ya faɗa la amliku li nafsi ni ban mallaka ma kaina naf'an wala darra amfani ko cuta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so don haka Allah ke kawo ciwo shi ke kawo lafiya shi ke kawo arziki shi ke kawo talauci shi ke ba da mulki shi ke karɓewa shi ke ba da lafiya shi ke ba da abin da duk ya ga dama don haka wanda zai wa zai roƙa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wasici ya yake ta wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa in asabaka shay'un fala taqul law dan hada hadisi biyu kenan na hada na Jabir da na Ibn Abbas حديث ابن عباس نكيس يا غلام اني اعلمك كلمات ها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك رفعت الاقلام وجفت الصحف komai da hannun Allah manzo Allah ya goyo kaninsa Ibn Abbas akan jaki dan tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau wani alasabbe ne in ya hawo mota ya kwanta can baya abokinsa ba sai dai ya zauna gaba ya odili amma ba zai zauna gefensa ba manzo Allah a bayansa ya goyo kaninsa sannan kuma sai amfani da damar suna tafiya cikin daji sai masa wa'azi ya ce inni uallimuka kalimat ina so in sanar da kai wani ilimi kunshi a cikin wasu kalmomi ihfazillah yahfazka tsare Allah zai tsare ka tsare ma Allah dokokinsa zai tsare ma mutuncinka zai tsare ma addininka zai tsare ma lafiyarka zai baka kwanciyar hankali ihfazillah tajidhu amamaka akwai ruwayan amamaka ka tsare Allah zaka gan shi gabanka yana kariyarka idza sta'anta fas idza idza sa'alta fas'alillah in za ka roƙo roƙi Allah Allah jama'a duk wanda ya dawo yanzu ya ce mana mu roƙi manzo Allah mu je Madina mu roƙe mu roƙa kabari mu roƙi kabarin manzo Allah shin fona yake mana ko gaskiya yake faɗa mana to duk wanda ya aji addu'arsa don manzo Allah yayi yi kure manzo Allah bai karantar da a roƙe shi ba manzo Allah karantar da a roƙi Allah idza sa'alta fas'alillah in kana roƙo roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in kana neman taimako nemi taimakon Allah baka duk mai neman agaji ya neme shi ga Allah kare nema ga kowane waliyi kare nema ga kowane malami kare nema ga kowa daga cikin halitta ya nema ga wa ya nema ga Allah sannan ya ce wa'alam annama asabaka lam yakun li yukhti'ak ka sani duk abin da ka ga ya cin ma ba mai kuskure ka bane wa ma aka lam yakul li yusibak abinda kaga ya tsallake ka daman ba mai fada maka bane don me yace rufi'atil aqlam wa jaffat suhuf an riga an rubuta kaddara an ɗauki alkalami takarda ta bushe duk abinda ke faru wannan wanda Allah ya ga dama ne <clears throat> saboda haka kamar da Allah ya ce laysa laka min al-amri shay al'amarin rayuwa ba komai a naka a ciki da haka masu tunanin cewa ba a san girman manzon Allah ba sai in an ɗauki haƙƙin Allah an bashi sun kuskure hanyar manzon Allah sun kuskuri karantarwar manzon Allah walla amliku li nafsi naf'an wala darran manzo Allah gaya masu musu ni bawan Allah ne ba mallaka ma kaina wani amfani ko wata cuta illa masha sai abinda Allah tabaraka ta'ala ya so walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhairi da a ce na san gaibi to da alkhairin da zai ya karu da alkhairin da zan yi ya karu misali duk wanda ya san cewa gobe zai mutu yau akwai bacci babu to da ganga Allah ya ɓoye mana wata jarabawa ce yanzu ka tada sallah kawai kana kabbartawa ciki iko Allah sai dai ka ga mala'ika ta riƙe da alƙalami sai ce iqama maki takwas cikin goma sai ka rungume hannu ka natsu sai ce natsuwarsa sittin cikin ɗari saboda ɗan mai da hankali da ka yi gare shi subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayr sai ce du'aul istiftah maki biyar ina ga kafin a zo ga fata da sura ka ƙara kankabewa ka ƙara eh natsuwarka ta saboda ka nan ba idonka walau kuntu alamul ghaib lastakthartu min alkhair wa ma massani su da ban bari mugun abu ya same ni yanzu duk mutumin da ya yi hatsarin mota inda a ce an sanar da shi in ya bi zai hatsarin mota ai ba zai je ba to sai Allah ya ɓoye gaibin Allah ta tabaraka ta'ala ya ce wa ma massani su in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni fa ba wani bane face nazirun mai gargadi ne ga kafirai cewa ba ta duniya da ta lahira za ta cin masu in ba su bi gaskiya ba wa bashirun ni mai bushara ne ga mumminai cewa ayyukan da suke yi na lada Allah ya san da su Allah ya yarda da su Allah ya gode masu Allah ya rubuta su Allah zai saka masu in ana illa nazirun ay lil kafirin wa bashirun liqaumin yu'minun kaga can bai faɗi nazara gawa take ba saboda ko mumine ana yi musu gargaɗi su yi hattara domin akwai abin da mumini ke yi ya zame masa ƙaya tun a nan duniya A anan ya kamata mu kwana abin da muka karanta bisa ga sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana gafara Allah ya sa mu dace ya rufe mana asiri duniya da lahira a kwamitin kula da masu itikafi na sanar da waɗanda suka ba da sunayensu da su gabatar da kansu bayan ƙare tafsiri kai tsaye a nan gaba wurin 'yan kwamiti da yake yau allah tabaraka ta'ala ya sa malam jabir ya samu lafiya mai ɗaukar lura kwana biyu ya ɗan yi fama da ciwon idanu abin da shi malam idris yana fama da mura jiya ya zo amma bai samu shigowa ba to muna roƙon allah ya ƙara mana lafiya da su gabaki ɗaya ya sa lafiyar mu ta zama mai amfani gare mu a satin da ya gabata mun kai ziyara wurin karatun malam habibu ƙaura kuma sun gabatar mana da aikin da malam kabiru haruna gombe ya gabatar a jihar sokoto shekarun baya wanda aikin yana ci gaba cikin ikon allah a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu zalitul bid'a wai kamata sunna kasancewar mu ma muna da kwamiti mai irin wannan aiki sahaba welfare kwamiti wanda ke karkashin malam jabir sani mai hula wannan kwamitin ya damu da sha'anin marayu ne da zawarawa da marasa lafiya da fursunoni to wannan aiki nasu shi kuma ya takaita ga marayu mun nemi kwamitin malam jabir ya wani aiki da wata wabbasa domin mu mu sa ta mu albarka a cikin wannan aiki saboda haka zan so malam jabir ya ƙara cewa wani abu kan wannan matsala domin mu fara ba da abin da Allah ya ba da iko a nan kuma ila mu yi a sauran wuraren karatukan mu cikin kwana uku sai mu tara abin da Allah ya ba mu iko na tufafi na abinci na kuɗaɗe domin su ma marayu su yi sallah a cikin walwala da hayyaci kamar yadda masu uwaye suke yi ni a yau dinnan nan na karɓi ɗinki 'ya'yana na sallah ya kamata a ce marayu kake yanzu kamar to ka zo in ba ya kamata a ce waɗanda ba su da uba kafin ranar sallah su ma mun masu gata mun masu ɗinkuna da mai bada shadda da mai bada atamfa da mai bada yadi da mai bada kuɗin ɗunki da mai bada hula da mai bada takalma a yi ƙoƙari a bada masu dama dama akalla waɗanda aka wanke amma in ana da iko a bada sababbi mun bada kwana uku a tara ƙarƙashin kwamitin sahaba walfiya amma malam jabir gare ka الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk abin da za a mana ya riga ya faɗi wannan taimako da mutum zai yi domin ya gabatar maka ne abubuwa na alheri kwamitin na sahara walfiya kuma yana zuwa asibiti yana zuwa gidan marayu yana zuwa gidan yari da sauran wurare suka shafi irin waɗannan wannan kwamiti kuma zai kula da marayu ne kuma a wannan lokacin ke kula da marayu wannan kwamiti da aka azara da bayan a cikin azumi a kowane azumi yake nashi aiki don kuma yanzu na aiki mun ɗage duk wani taimako da za a yi wancan kwamiti ne za a tallafa ma dukkanin mun sun muhimmancin taimaka ma marayi annabi sun sana ce ana wata duk da yati fil jannati ta hatai fa ashara bis sababati wal wusta annabi sun sai ce da ni da wanda ke ka kafala marayi wanda ke kula da marayi cikin aljanna kamar haka muke annabi ya nuna ah, farce ne na tsakiya da farce ne mai nuni yatsa yatsa yatsa nuni da yatsa da yatsa tsakiya saboda ka ga ba mu kwalla bace ka sake kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan waje tana dukiyar ka ma baka da komai sai in wannan da kai taimako annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sai musulmi yana cewa yaqulu fil adama mali mali laysa laka min malika illa ma akanta wa amlaita aw labista wa amlaita aw tasaddaqta fa aqaita annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hmm? Hmm? kome shi ka sai abin da ka cika ka wanda ka cika ka wanda wanda ka rage amfani ma wanda ka cika ka ka ji lafiya ya yi ma amfani ko wanda ka sa hanyar lalace da jikinka lallai ka yi amfani da shi an gani ka an cika ya yi gyaru ko kuma wanda ka yi sadaka sai da yake kabbar shi wanda ta ban makanta za ka yi amfani ka zai amfani ka bayan lafiya sai ka dole ku taimaka da wanda ya wacce wacce azumi ya yi idan mutum su da wacce azumi da wanda ya taimaka da wanda bai taimaka ba bai so da bai taimaka ba zai ce ai ban taimaka ma wancan lokacin kaga kuɗi na sun fi na ga yawa dan ban taimaka ma wancan lokacin don shi ka na sai ka zara ka zara ka da kaza annabi sun sai ya ce a cikin hadisi ne ta ce ma na kasa malun fi sadaka dukiya ba ta barbiya yawo ba ai sadaka da ita sai dai karawa take yi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum safiya sai Allah ya aiko da mala'iku guda biyu sun sauko guda yana cewa Allahumma aqim mumsikan talafa guda yana cewa Allahumma aqim mumfiqan khalafa ɗaya yana cewa ya Allah duk mai basuwa ya Allah ka kuma mai yi ka bashi wani ɗaya yana cewa Allah duk mai rikewa Allah ka sa ya lalace ya yi hasara ne ya samu duk tabuwa ta abubuwa su lalace ne za ku bi kokari mu taimaka wani kuma bikin bisa bai kuma ya ci zuwa kwana uku ba ko baka zo da wani abu bai yau kana iya bai gobe ko jibi in ka zo da wani abu amma dai a fara da yau a fara da yau da Allah ya sa mu samu iko taimakawa a fara a fara ƙarye da zahi aka bugu ne komai kun ka gani ni dai zan sa iyalina insha Allah ba manya da ƙanana da matana da 'ya'yana da mahaifiyata kowa zai ɗebo daga cikin tufafin da yake da su ya bayar ni ma zan